ko ainihin wato alili ko wani dai suna makamanci alili a tare da hukuti kamar da na je suna faɗi kasancewar ba na buɗe bidiyoyinsa sai dai na ga suna trending sosai amma ban taɓa magana a kansa ba kamar da za ku ga bidiyonsa ko ɗaya a cikin dukkan tashoshinmu mutum na biyu wanda ake cewa anisi shi ma dai kwaɓarsa tana nan shahararriya za ku ga ba bidiyo ɗaya a cikin channel ɗinmu a wannan bawan wannan mutum Mutum na uku Malam Abubakar Salihu Zaria dan Izala a bangaren kungiyar Izala ta Jos wanda ya kai ziyara ga wancan wanda ake cewa shi Alili ko Talili wanda hakan ya janyo cece ku ta kai ga ɗaya ga cikin malaman suna ya martani ko ya yi magana ko da yake ba shi ya fara malamai da yawa ina ji Dr. Idris Baye tsokaci malamai da yawa sun yi magana to saboda yadda na ɗauki abin da girma ta su hatta martanonin da aka yi masa ban bibiye su ba Allah saka malaman da suka yi martani saboda idan barna irin wannan ta kunno kai idan aka rasa wanda zai martani aka yi shiru to Allah zai fushi da al'umma gabaki daya a dalilan da suka saba mu magana akan su batun farko na daya wancan da ake cewa hadisi ba musulmi bane ba wanda ya dauke shi ma a musulmi shi ma ya fita daga musulunci abin da yasa da faɗi haka shine mutumin da ya mai da inyas ya bashi rububiya ta ubangiji subhanahu wataala yake ganin komai a hannun inyas yake inyas ne ke yi ba shi da maraba da kiristan da ya ce Allah yana da balma ya fi kiristan da ya ce Allah na daɗa. ɗa amma yake kudurta cewa komai a hannun Allah yake kawai shi ne Isa dan Allah ne to kaga akwai kuskure mutum ya ɗauki lamarinsa da sauƙi a rika ɗagawa maganganunsa har ana dariya yana faɗi ana raha wallahi da shi da yake yi da wanda ya ɗauki abin a matsayin abin dariya ana zagin Allah domin zagin Allah ne ana wa Allah izgili ana izgili da tauhidi abinda hadisi yake wanda ya dauki hakan da sauki matukar ya san cewa wannan abin da yake kafirci ne fita ne daga musulunci izgili ne ga Allah ya rika daukar aikin da Allah kadai ke yake jingina shehinsa komai shehinsa komai komai komai kuma ya dauki haka a matsayin abin dariya wallahi shi ma yayi ridda zai fita daga wannan addini wato jama'a ya kamata mu gane waye ubangiji subhanahu wataala girman Allah ya wuce dan adam ya mai da lamarin Allah matsayin abin wasa in kana da hankali ka duba girman sama ka duba girman ƙasa da faɗinta in hadiri ya taso ka duba girmansa a sama da yadda Allah yake sarrafa shi da mamakon ruwa da Allah yake saukarwa da tsirran da Allah yake fitarwa da jujjuyawa dare da yini ka duba yadda wata da rana da taurari ke kai komo da yadda ake haihuwa ake mutuwa da yadda ake samu ake rashi da yadda rayuwa take tafiya gaba ɗaya ka duba halittun kan tudu da na cikin ruwa ka duba namun halittun daji da na cikin garuruwa ka duba kwari ka duba tsuntsaye ka duba dabbobi masu tafiya kan kafa da kafa hudu da masu tafiya da kafa biyu da masu tafiya kan cikin su ka duba halittun Allah waɗanda Allah kaɗai san yawan su wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ka duba yawan tsirrai da bishiyoyi da abu sabanin launin su da kalar su da ƙanshin su wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado face Allah ya sani Abdullahi dan Abbas yana cewa a wani athar cewa babu wani ganye face akwai mala'ikan da Allah ya sa yake gadin wannan ganyen in ya bushe ya canja launi zai rubuta ya canja launi in ya bushe zai rubuta ya bushe in ya fadi zai rubuta ya faɗi iska ta ɗauke shi daga nan zuwa can zai rubuta iska ta canza masa waje duka waɗannan adadin waɗannan bishiyoyin da waɗannan tsaron kowanne akwai mala'ikan da ke kula da shi to yaya kuma ɗan adam duka in ka duba wannan ka duba girman mala'ikun Allah subhanahu wa Ta'ala, wanda mala'ika ɗaya kacal eh, in ya buɗe sa yana rufe bak eh, samai gaba ɗayanta yana rufe sama ba za ka ga ko ina ba kamar yadda maza Allah ya ga Jibrilu yana da fukafuki ɗari shida fukafuki eh, ɗaya ya rufe saddal ufuq ya rufe sararin samaniya abin da ya tabbata a hadithi cikin sunan Abi Dawud maza Allah ya ce wa Aisha an umarci in ba da labarin wani mala'ika daga cikin mala'ikun da suke da arshi ne suna rike da tallafa da al'arshi daya tsakanin kunnan sa na dama da na hagu tafiyar shekara 500 ce tafiyar shekara 500 ko 600 ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yana kwanto ne Ba za ya ce tsuntsu mafi gudu yana gudu zai zai gudun wannan shekaran kaga jirgi mafi gudu ka kwatanta da shi zai gudun wannan shekarun kafin ya je daga wannan kunnan wancan mala'ikan zuwa wancan duka in ka duba girman waɗannan halittu ka duba ainihin halittun da kake iya gani da waɗanda ba ka gani irin su aljanu duka bayin Allah ne ransu a hannunsa yake yana juya su yanda ya so yana gudanar da kaddara a kan su yana tirsasa su ya tankwasa su ya juyar da su inda ya so ta fuskar kaddara la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ka duba girman ubangiji subhanahu wataala ka sake dubawa ka duba girman shirka a wajensa da yanda ya tanadi mugunyar azaba ga masu yin shirka to daga lokacin za ka gane cewa ba karamar banna ba ce ba karamin halaka ba ne a matsayin ka na musulmi har ka rika daukar irin waɗannan abubuwa a matsayin ababen yawa dariya har ka rika yada bidiyon har ga Allah wannan dalili yasa ban taba dauko bidiyon Anisi ne magana a kai ba eh na yi martani ga irin su dan anti a baya da sauransu a lokacin da nake a fage na yi musu martani to amma yanzu tunda ba makamin martani nake ba alhamdulillah malaman da suka yi martani suka nuna ba su Allah ya saka musu da alkhairi amma ni dai ga maganganun su in yaɗa kawai dan ai raha ko dan wasu dalilai can na social media Allah ya tsare ni daga aikata haka shi sa hatta martanin da ake musu ya gudunmawar da na ba addini shine inda suka je sun je ina kyamata ina kyamata ina kuma Allah wadai da ga wannan mutum ni ni na dauko magana shi na sa shafi na saboda yana kallon sa a matsayin kafiri ba musulmi ba duk wanda ma bai yadda kafiri bane ba shi ma ya yarda shi ma kafiri ne arne ne saboda wanda yake daukar haƙƙin Allah yake bawa bawa wanda yake faɗin abin da ya ga dama abin da muke gaya ubangiji yake gaya bawa yake gaya inyas kuma har kana da idan da zaka iya mai kallon musulmi hasbunallahu wa ni'mal wakil lokacin da aka zo aka sa sarki sunusi ya sa suna yake taka suna subhanallah aka zo aka tace ce ku ce na suna ta hadawa wani dan eh, shi wancan nake ci anisi yana cewa zai bar zai bar Kano har sai an cire wancan abu da aka yi suna ganin kamar abin arziki to ai mushriki eh, kamar kirista ne wata girmama da zai nuna annabi Isa alayhi salatu wasalam kai a wajen ka wannan duk abin zani haba an mansuran ne wanda yake faɗin kalamai manya manya wanda suke cika baki wanda suke rushe tauhidi suke zigilanci ga Allah da manzansa akan Ilyas menene abin da kake tunani zai yi wanda har za ka yaba da shi a matsayin ka musulmi a addinance to har ga Allah abin nan da ya faru na shi wancan anisi da abin da ya biyo bayan wannan wanda ake sa ta malmatu ban ban bata lokaci na na saurari maganin sa ba sai dan kadan daga abin da nake cin karo da shi a short videos a wannan lokacin yana maganganu na ƙarya da maganganu na son zuciya da maganganun da suke cike da izgili ga addini na'am na'am da yawa daga cikin abubuwan da yake faɗa abubuwa ne da suke rubuta a littafan su na'am littafan da ya dauka ya ba wancan irin su raf'un niqab amman laqa menene ma ma shekhi tijani min al-ashab ko kashfun niqab da sauransu littafai ne da na san su shekaru da dama na san waɗannan littafan duk wanda ya duba rubuce-rubucen da ne na martani ga 'yan ɗariƙar tijaniya zai ga ina ambatan waɗannan littafan cewa na ga wata kwaba da aka yi a cikin wannan littafi littafai ne shahararru sanannu mun da muke karanta littafan da mu musu martani mun san da su da haka wasu abubuwan da yake faɗa haka suke ba abin ba abin bane ba a cikin littattafan ɗariƙar tijjaniya to inda matsalar take yan uwa yanda wasu daga cikin musulmi suka ɗauki abin da sauƙi ya zama wata harka ta comedy wani abin dariya suna da yake ambata irin su na ji ana a ce eh, kamar irin su a ce ya ce albarbari wasu na san kamar ma kirkira wannan kalmar barbar kabila ce cikin larabawa kabila ce kadiman cikin larabawa ina ji cikin sahabbai akwai wanda yake wa ko tabi'ai da albarbari din nan na manta dai ina ah, am cikin tabi'ai ne ah, wasu suna cewa shehu na kansa suna alakanta cewa yana jingina kansa da wannan kabila ta barbar amma dai shi abin da ya fi kusa ana cewa buzu ne ah, to kuma dai menene wannan barbar din akwai kabila mai wannan sunan mutum ya tike zuwa wannan kabila ana ce masa albarbari an ce kabila ce sananniya a cikin kabilu na larabawa Eh, waccan magana da na ambata maka a baya ba da tabbas akan cewa an jingina ɗari wato shehin ɗariƙa ta tijjaniya da waccan ƙabila amma dai ina jima da jima na taɓa ji wani daga cikin malamanmu ya faɗa haka Sheikh Muhammad Nazifi Inuwa eh, da jimawa muna karatu a wajen wata kalma da naga ana ta yayatawa ya ce wani alƙundusi da sauransu duka wasu sunaye ne da yake gani a cikin littafansu wasu mutane ne da da zaka bibiya zaka tarar babu su a haƙiƙa ƙirƙirar su akai kawai an duba wasu nisibobi da wasu ƙabilu aka jingina amma mutanen da yawa daga cikin su ƙaryayyaki ne aka yi kwaɓa ce yayin da wani idan ma akwai shi to an masa yake an masa yake kamar yadda kuka sani shi kansa shehu tijjanin da yawa daga cikin abubuwan da suke jingina mai ƙaryayyaki ne wasu abubuwan shi kansa bai san da su ba wallahi akwai abubuwa da yawa da suke jingina masa shi da kansa bai san da su ba ah, wannan magana ce mai faɗi da ba nan ne muhallin da za mu yi magana a kai ba Eh, abin da nake so in kai gare shi shine akwai hatsari sosai akwai hatsari sosai musulmi ya dauki abubuwan da wannan mutanen nan mutane suke a matsayin abin sha'awa amma game da shi abubakar salihu zaria ɗaya daga cikin malamai ya masa martani inda ya nuna cewa abin da ya kamar ba da ahalus sunna ne na'am kamar yadda na gaya muku eh, malamai sun yi maganganu hatta akan ziyarar abubakar salihu zaria malamai da yawa sun yi maganganu to amma magana wannan malamin ta fi ɗaukar hankali na sosai shi yasa zan yi magana akai kai game da abin da bakar salihu zari yake na shi ma yana da manganu na kwaba yana da manganu da jimawa na so masa martani akan wata magana da na taba gani yayi kuma ba san me ya da hankali na ban yi magana akan misali yana magana akan mace mai saka hijabi ya ce za ga wata in ta sa hijabi sai ka zaci kanwar annabi hudu ce aka kwashe da dariya kaga wannan izgili ne ga annabi hudu alaihi salatu wassalam annabin annaba fa annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala yana cikin annaba annaba da in baka imani da su ba ka kafirta misali musawwara da abokar salihu zari a lokacin ya kwatanta da annabi sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ganta da hijabi zaka ce ita kanwa manzon Allah ce ko ita kanwa annabi muhammadu ce shin ya zai je wannan kalmar a bakin sa sannan ya jama'a za su fassara shi to ai annabi hudu ma manzon Allah ne yanda kake jin in mutum ya faɗi waccan kalma haƙƙin fiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam izgili ne ga sa wasa ne da girman sa to fa haka hakkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da manganu da yawa da abubuwa da yawa da ake ta masa martani ni ma na taɓa martani a cikin sa to sai dai abubuwansa da sauƙi saboda raɓar sunna da yayi zai wuya ka ji yayi wata magana wacce take shirka ce ko ta taɓa zanibin tauhidi sai dai wani lokaci ka janyo ayi da ban ayar qur'ani ne kamar da daga cikin waɗannan malamai a yadda shi wannan malamin da zamu saka muku jawabansa yi masa martani da hakan cewa ya fassara walidin wa ma da cewa iyayen annabi ake nufi da sauran abubuwa wanda yake ganin kamar ɗaukar magana ne ga ahlus sunna wal jama'a almuhim dai ya kamata mutane su taka tsantsan su kiyaye bibiyar maganin irin waɗannan mutanen domin suna taɓa imani kuma maganu ne da duk wanda yake son Allah yake son tauhidi za su girmame masa hankalinsa zai tashi bai kamata kuma da shi ya rika ya rika tashi ba kuna yaɗa bidiyoyinsa duk da yake na san da yawa daga cikin masu yaɗa jahilai ne waɗanda suka jahilci hakikanin tauhidi wanda ya san girman tauhidi zai tsinci kansa a irin yanayin da sammai da ƙasai suke tsinci kai a lokacin da yake zuwa waɗannan maganin takadu samawati yatafattaruna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda sammai tana kusa da ta tsatsage ta kikkece kasai suna kusa da su tsatsage su kikkece duwatsu su faɗi karyayu ta dalilin wannan kalma mai girma da suke faɗi an da'ul rahman walada saboda sun yi da'awar wai Allah na daɗa. to haka nan ba duk mai imani zuciyarsa ta so ta kece hankalinsa ya tashi saboda girman waɗannan miyagun kalamai da ake faɗi a haƙƙin tauhidi da haƙƙin addinin musulunci da aka muna nasiha ga musulmai da su kiyaye bibiyar irin waɗannan maganganu waɗanda suke taɓa imani suke rasa rusa wato ko tauhidin ɗan adam ba tare ba ta lokaci ba bari musu abubuwa jawabin malam game da abin da abokan salihu zari yayi maganganu ne masu tsada masu matukar malam salihu zari ko alƙali zariya wallahi wallahi ba kyauta ba wallahi ba kai mai hishe ka ba za ka dauna cikin social media ka yi ta mana taɓargaza ka yi ta taɓargaza wa walidin wa ma walada ka ce uwayen annabi sai da an ka tare ka ka dawo ko ina dai sai ka ta hwadawa ana tare ka ko ina kana ta hwadawa in baka ni ba ba ka bari haka ni na mun zauna da wanka wanka ya sani shu'aibu ka tambaye shi wata ya yi wa'azi kan ɗariƙa an ka kulle shi an gaji sai ya kawo littafin da gani bai da nan ya sheko gidana na bashi ka tambaye shi ya sani in kai baka sani ba amma zaka zo kana tawa ahli suna ta bargaza haka cikin social media eh ka ta wurin wannan ba Allah na zaria kuma ka yi to ka ce maduna wai ya baka ɗariƙa. kai kuma ka bashi izala cikin wannan littafi kaga ana haka wai na kaji inda annabi ya ta yace ya ta wurin yahuda sun ba yahudanci ya ba su musulunci ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum malan salo ina ilimin ka? malan salo ina qur'anin da Allah ya baka kuna cewa mu gaza babu ji babula ka ta wurin malamin dariƙa ya baka dariƙa ka wadi kai kuma ka ba shi izala to musulunci muna da wannan tsari eh maimakon ka kira shi ga wanda Allah ce ta'alo ila kalimatin sawa'in bayna la ilaha illallah muhammadur rasulullah aji dariyakka aji izalaka mu hau magana Allah da manzon Allah ka ganin za a gane sunan izala zai hawa ko na ɗariƙa don Allah matsayinka alƙali alƙali Najeriya babban mutum na matsayinka kana cikin manyan malaman izala na Jos matsayinka na hannun damar shot ainihin Yusuf Sambo ka san mun zauna maka ɗaki guda ka faɗa min matsayinka tsakaninka da malam Yusuf Sambo tare kuki shi hake biya malaminka ne to ka duba duk waɗanda babu ƙaramin matsayi gare ka wallahi don mayana don Allah ka rage wani abu kana ba mu kunya ɗari bisa ɗari wallahi ba daidai ba ne ka te wurin malamin ɗari ka ce ya baka ka. ga mu ga ɗahir bauchi ya ta ba mu muƙi amsa ya yi to ya ce kowa ɗari ka ya ba shi ba dole na ba wanda ka an so shi an sa wanda bai so ya bari ya ce ɗariƙa musahabi ta ba dole ta ba to ni kai ka gidan shehi ka ansa ɗariƙa in ka anso wa za ka kai ma yan izala kuwa eh don Allah babin nasiwa don girman Allah ka bayyana irin wannan in za ka abu ɗaya ka yi nazari ka ga kuɗin nan da sun kai to na caca ka ɗare musu gindi sai da an ka dage ka ka koma to za mu yi ta zama ana ta doga ka koyo ba ka bari haka ne na kai wakace a baka hili da kai da dutsen tanshi za ka makabala da shi ashe ba gaskiya ba ne cika baki dai ne mai wannan tabarga za ka iya makabala da dutsen tanshi don Allah to don haka wannan da da don Allah ku bashi shi karatu za a samu fa'idodi za a samu fa'idodi amma ni bai da ɓaci ba e karatu in yi karatu e bayani in yi bayani amma babu zagi kuma babu cin mutunci babu cin gare saboda wallahi duk wanda an ga awa haka nan